Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. yayin da gwamnatin Najeriya ta dukufa wajen farfado da harkokin noma da kiwo a ƙasar a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan kungiyoyin cibiyoyin kwadago masu bincike a ƙasar sun shiga yajin aiki inda suke bukatar gwamnati ta ƙara musu kudaden gudanar da bincike da kuma cika musu alkawuran da ta yi musu a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakiliyarmu a plateau zainab babaji ta tattauna mana da babban sakataren hukumar binciken harkokin noma ta Najeriya, Farfesa Garba Hamidu Sharubutu, inda ya yi ƙarin haske kan kudaden bincike da zuba jari a harkokin noma da kuma irin matsalolin da suke fuskanta. Abin da ya ɗauka daga 2019, 2020 da 2021 yana da kyau a matsayin ki na 'yar jarida ki ɗauki budget na Najeriya a lokacin nan ki duba ki gani shin an samu ƙari ba samu ƙari ba. Ni dai a nawa bayan ɗan samun ƙari da aka yi ko da yake kalilan ne. Duk wani institute an sake mishi kuɗin shi 100% kuɗin da aka kuɗin da aka zama musu an same shi 100%. To a 2022 na san akwai wasu wanda suka samu ƙari akwai wasu wanda ba su samu ƙari ba. Ba a cewa kuɗin nan ya isa. kuɗi ana kasafi ne ana ba kaman ma'aikatan noma ne ga baki daya sabila da haka kin san wani shekara sai a duba a ce to tunda akwai hauhawan farashin kaya ya kamata a dukufa kan maganan bunƙasa harkar noma wata shekara kuma sa ce to tunda wancan shekara an bunƙasa harkar noma ne wannan shekara a duba a ga ko za a ci gaba da harkar bincike So ba inda za a yi a ce kuɗin nan zai zamanto daidai a kowane lokaci ko kuma yana ta samun ƙari da sauransu. To kwanakin baya dai shekaru uku nan da na yi magana. 2019, hmm. 2020, an samu dan ƙari. Kuma ishu ne na maganan kowane ma'aikata dole ne ta zo da irin nasa bukatun da sauransu. Hmm. Kuma haƙi ne na gwamnati su dubi su ga yare za su yi bisa matsalolin da ke gabansu. a matsalolin da ke gabanta da kuma me wani kuduri ne gwamnati ta sa a gaba. Amma in kasawan kudin bincike ne lalle lalle abin da muke da shi bai yiwuwa ya ishe harkan bincike musamman ma in aka kwatanta shi da abin da kasashen waje kamar su Amerika, su Britain, su Brazil da sauransu suke yi a gaskiya namu ko kaɗan bai isa ba. To, su suna da harkokin da yawa. menene ya nuna harkoki da yawa harkokin da suke da shi da yawa shine yawancin yawancin su a cibiyan bincikensu idan sun fidda fasaha wato masu wato kamar masu zaman jari masu zuba jari yawa masu zuba jari gina ga suna zuwa su taimaka bambancin namu a nan najeriya kusan komi kowane mutum da attajiri da wanda bai da shi ya fi son a ɗauki wannan abu ne a bashi kyauta. Yanzu akwai abubuwa dabarun noma da yawa wanda aka kirkiro su a kasan nan. Idan kika je ilorin kamar mechanization, idan kika je form, idan kika je kamar kamar eh, ma'aikatanmu na shinkafa da abadaki, idan kika je umu dike akwai abubuwa wato dabaru da yawa wanda muka sarrafa. maimakon mu samu attajirai masu saka jari su zo su ɗauki wannan abin su je sarrafa su taimaka saboda wayannan cibiyoyin kungiyoyin nan su samu kuɗin shiga su ci gaba da ƙara bincike mu ba mu da shi haka to shi yasa shi shugaban ƙasar muhammadu buhari ba bai wuce mako uku ba da ya rabta hannu a sabon doka wato amendment act da ya yi na arcn daya daga cikin abubuwan da ya yi shine ya ba cibiyoyin binciken nan na noma na agriculture ya ba mu dama mu ga yanayin yadda za mu yi mu fita mu nemi mutane masu son saka jari mu haɗa yino ƙarfi da ƙarfe tare da su mu ga yadda za mu yi mu fita mu nemi kuɗi abinda yake kira spin of companies Wata cibiyar bincike tana nata amma kuma a samu kungiyar kamar ma'aikata na kasuwanci su masu kasance suna haɗe da mu muga duk dabarun da muka samu na noma mu samu masu zuba jarin nan su yi kokari su masu je da mu gaba ina ga idan har Allah ya sa muka ci nasarar wannan to batun maganan a ce kuɗi bai ishe mu ba gaskiya zai zai ɗan kaukana. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin Farfesa Garba Hamidu rubutu, da kuma wakiliyarmu a Plateau Zainab Babaji sai Daniel Brown da ya taimaka wajen ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikinmu shine uwa uba. ma na